Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Kamaru inda matsunta da 'yan kasuwa suka bukaci ɗage ɗabi'ar gwamnati kan dokar haramta kamun kifi na tsawon watanni uku uku da ake yi duk shekara wanda ya kai ga gudanar da zanga-zanga a garin lagdo da ke arewacin ƙasar. madalla matsunta da 'yan kasuwa da dama sun nuna rashin gamsuwarsu da wannan haramci inda suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da matakin na baya-bayan nan lura da halin da al'umma ke ciki na tsananin rayuwa. Kogin Lagdo wanda ke kusa da garwa cibiyar yankin Arewa ya shahara da yawan kifi da yake da shi. Da alkaluma suka nuna cewa sama da mutsunta dubu shida ke aiki a wannan kogi. kuma ake samar da akalla tan 2,700 na ɗanyen kifi da kuma hudu na busheshe ko banda kulla yomin, wanda ake amfani da shi a cikin gida da ma ƙasashe makwabta irin su Najeriya. A matsayin shimfiɗa wasu matsunta da suka gudanar da zanga-zangar sun shaida wa wakilin Murilwanu Shehu Usman da ya ziyarci garin na Lagdo yadda haramcin ya shafe su. halleru Muhammad Sabo a yau abin da sa muka fito mu nuna ma gwamnati bacin ranmu saboda kasuwa a Lagdo yanzu ta zama matsala an kama Lagdo an rufe kifi in ka fito gwamnati ta kama yau a kasuwa Lagdo muna cikin wani hali gaba ɗai yan kasuwa mu sun watse duk gaba ɗaya an rufe shaguna yau kasuwar Lagdo wayan take ba kowa ciki akan gwamnati ta takura al'umma ni ne Ali daga kwatar Lagdo gaskiya muna cikin wani hali mu mutanen kwatar Lagdo nan gaskiya gwamnati ki dubi al'amarin mu ki taimaka mana gwamnati an ce za a taimaka mana ba abin mun ka samu har yanzu ba abin da mun ka gani a ƙasa kare ya ce in ana buki a gidansu ya gani a ƙasa to mu babu abinda da mun ka gani yanzu ga kasuwan ga baki ɗaya yau din nan ba kowa kasuwa duka rufe sarki mazaunin kwatar laddo gaskiya mu masunta nan muna cikin wani mawuyacin hali an rufe ruwa gwamnati ta ce za ta taimaka muna amma mun ji shiru har yanzu yanzu ka duba kasuwar laddo ta wace fa yau ba kowa ba komi ya ilahi alamin jama'a ya zamu yi abin da ya sa muka fito yau muna nuna ma gwamnati bacin ran muke nan. yahaya abubakar kan bayanin rufe ruwan laddon nan da ake cewa wai ana yi gwamnati na taimakawa kafin ta rufe tsawon wata uku wallahi karya ne komi ba sa yi rufewan farko ma da suka fara yi sai da aka nuna mana a kafafen talabijin irin taimakon da ta aiko ma talakawa komi ba mu gani ba sannan idan ka zo ka kama kifin ma a naka dabarun su zo su karba yaran su na ƙasa suke karban kayan da mashin naka gaba ɗaya su hallaka mukan talakawa sai yadda Allah ya damu kogin lagdo wanda al'umma ke sana'ar kamun kifi da harkokin noman rani gwamnati ta gina madatsar ruwa da ke samar da wutan lantarki da ake amfani da shi a arewacin kasar abin da ya sa ake hada-hadar kasuwanci da sana'o'in yau da kullum alhaji baban gida wani ɗan kasuwa a garin ya shaida wa Rilwanu halin da suka shiga. Ya rufe ruwan nan yake shafan harkokin kasuwanku a nan Lado. Gaskiya ya shafi rayuwar mu ta ko ta bangare, musamman bangaren kasuwanci, abinci da shi kifin da aka rufe ruwa a kansa saboda baki ba sa shigowa, baki daga ruwa ba sa dauko kifi su kawo nan. Daman in sun dauko kifi sun kawo cikin gari to a nan za su yi sayayyan da suke da bukata kuma su dauka su koma da shi. Yanzu kam ya koma babu hali su su zo, baki da za su zo su yi kifi daga waje kuma babu su. ka gari kan muna dai zaune ne kawai yanzu kan hada hadan kasuwa da rufe ruwa da kuma lokacin da ba rufe ba a ba baya ma haduwa sam kaman akwai ne da babu saboda abu ne wanda a sati zaka dan samu cinikin wani lokaci zaka yi ko san mil dai san mil a yanzu a sati gaba da wuya ka samu bank mil bai fi kudin cefenin ka zaka yi kokari ma ka samu kai ta ci abun da kake rigi da shi in baka da shi kuma sai dai kai abun da Allah ya yi a cikin wata uku nan yadda yan kasuwa ke shiga wani hali eh to gaskiya yan kasuwa kam mafi yawanci in ka zagaye kasuwan zaka gani kasuwa ya koma sai dai ranar asabar ne kawai ran asabar din nan ma kuma sai wanda yake da dan jari in baka da jari kam sai dai ka zauna duk mafi yawancin ka dubi shaguna zaka samu duk shaguna a rubufe don zaka zo ka sayar ne in ka sayar sai ka sayi cefenen da zaka yi cefenen ka koma da shi gida kullum a haka zaka yi tsawon wata uku nan abun da ka samu shine na cefenen ka kawai ka yi cefenen ka koma gida ka jira kuma har kafin wata uku ya kare a cewar wani mai sana'ar fawa a garin na lagdo matakin gwamnati na haramta kamun kifi na baya-bayan nan ya sa sun shiga cikin wani yanayi wanda sama da shekaru goma ba su ga irinsa ba. Sada amfawa a nan lado. Mu ya kai shekara goma bana tun da aka fara rufe cewa an rufe ruwa a lado. An tayar mana da jama'an lado gaba ɗaya lado kam in ka shigo ta kamar ka kufayi ne. Kuma mu din nan a lado nan dan kifi yana kamuwa a cikin lado. Mu don mun yanka shanu uku a cikin jifir da lado ba kawai ma ba za ta yi mu ba. Gaci bana Allah ya mana arzikin kifi wanda mun kai shekara goma sha biyar ko ishirin ma zan ce ba mu samu irin arzikin wannan kifin ba. Amma gaci ga ana kama kifin ba shi ne ciniki sai ka ga ka saniya ɗaya sai mun kwana uku ba mu sayar ba ba kowa lado ya zama kufai dama jama'a su ne kasuwa to ba jama'a wa za su sai kaya masalan abin da ya cuci talkan lado kenan a yanzu wannan rufe ruwan ya gaskiya ya takura lado Kamar yadda aka ji a matashiyar shirin 'yan kasuwa daga kasashe makwabta irin su Najeriya na zuwa wannan gari na Lagdo domin sana'ar kifi da dangoginsa. Ubasani wani ɗan kasuwa da ya fito daga Kaduna, Najeriya, ya yi mana tsokaci kan halin da harkokin nasu ke ciki. Rufe ruwan nan na wata uku da ake yin nan ba ƙaramin matsala ya samu ba, domin duk yadda kake takama da jarinka in kai wasa za ka kare. Don ni dai gaskiya na fara zuwa sayan kifin nan da naira miliyan bakwai amma yanzu gaba ɗaya da ka sani naira miliyan uku ya rage a aljihu tun daga maiduguri nan adamawa kano duk muna kasuwanci da bauchi nan duk ga nan muna kasuwanci da su to amma yanzu duk sun daina zuwa ka gani kun saya daga lagdodin wani za ku fita da shi a kama ne an kama nan a ce an kona ko kuma za ka yi ma infirzin to in mun sai su a daro daro nan za mu loda wasu a buhu wasu a manyan kwalaye za a ɗauka daga nan kwatan lado in mun saya za a garangana mu da shi can benue za a loda a inji a je sai a sauka da shi can to in an sauka shi ma loda za a yi a sake a kai abin nan jambulo daga jambulo ne muke lodi muke maida su gaba ɗaya ga ƙananan kwalaye mu hari onacha kaga diga nan tun diga nan kwatan ladon nan duk cajin kuɗi ne ake duk kwali ɗaya abin da ya kai maka shi jimeta zaka biya naira dubu biyar diga nan adama abin da ya kai maka shi onacha zaka biya dubu uku ka haɗa min lissafi kwali ɗaya me ka samu ai wannan mu dai sai dai kawai da Allah ya wasu abokan kasuwanci da nake ta maka bayani akan sunan duk don zaka sai daro ɗaya nan wani jaka saba'in na kamaru ka je can bai wuce dubu tamanin dubu tamanin in ka yi lissafi Allah ya faɗuwa na To ko me yasa gwamnatin ƙasar Kamaru ke ɗaukar wannan mataki na ƙilice koguna da tafki a ƙasar? Malam Abubakar Kuzan jami'i ne a ma'aikatar kula da madatsar ruwa. masuntan ne ba su gane ba amfanin su ne amfanin mu namu duka to ba su gane ba shine suke ta taurin kai duk da haka kifi ya sake dawowa ba kaman muna tsammani shekaru hudu biyar da suka wuce wasu kalan kifi ma sun dawo suna fara yaduwa maganan nan gwamnati kuma ba su gane miye darajan rufe ruwan din ba su suna gani kaman gwamnati hana su abinci a raya kifi ne sake dawowa da kalan kifi da suka bace yanzu shekara uku zuwa hudu alhamdulillah mun ga kaman tasirin aikin ya ya karu ya ci gaba kamar da da farko ana kuka ruwan yana kawo karancin kifi to su ma shi masumci yana kamun kifi bai san lokacin da kifi ke daukan koi ba bai san lokacin da kifi ke ke kenkesa ba ke aihuwa ba to ne ke shi yana gani kaman an hana su kamun kifi ne kawai ana muna lokacin kifi na ta daukan koya akwai kuma muna kamun muna ci da da koi din to ina karuwan din shi ne lokacin aihuwan kifi ne to koya masana ke kallon wannan mataki Muhammadu Yawale mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum a birnin Garwa na arewacin Kamaru. Yanzu kaga ita gwamnati na farko tukun tana hasaran kudin shigan da take samu a duk sati da sauransu. Sannan talakawa masu amfana da wannan kifin kacokan rayuwarsu ya koma kan ruwan. ana cutansu saboda an hana su su yi walwala su kama kifin nan sannan na biyu shi gwamnati musamman da ya rufe ruwan nan saboda ya zama amfani bai a baya amfana sa baya amfanan talakawa baya amfanan gwamnati sannan yan tsirarun mutane wanda ba su saka karya suka karya ba in ga kirga ba su ba su fi mutum arba'in ko talatin wanda ke tsayuwa kan hanya suna karban rashuwa ba su kadai ne ke amfana da wannan al'amari an shigar da ainihin talakawa damuwa gwamnatin ba ta gane abin da take yi ba an lalata al'abubuwa ga baki da don irin wannan matsaloli sun kara faru. a kan talakawa a lagdo sannan kuma kifin ba a samu sai da ya kamata allah da ya bar mu da wayon mu muna takura kawai duk shekara kuma sai an yi ba mamaki daga can sama gwamnatin sama kamata bari don a lokacin da an ka samu damuwa har minista ya zo yana son yake za a cire wannan abu wannan rufe za a cire sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri sai mako na gaban idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka shirin ya iso muku, musamman Rilwanu Shehu Usman da ya haɗa hirarrakin daga Garwa. Ni Ahmad Abba da na gabatar ke muku fatan alheri. A huta lafiya.